يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون ها قد انتصف شهر شعبان فماذا استعددتم للقاء ضيفكم الكريم إن الله تبارك وتعالى أعد المؤمنين بنفسه لاستقبال شهر رمضان فأنزل في, شو في شعبان آيات مباركات فيهن فرض صيام شهر رمضان قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون إلى آخر آيات الصيام من سورة البقرة نزلت هذه الآيات في شهر شعبان وهي أول نداء واستنفار لصيام شهر رمضان فالله تبارك وتعالى هو أول من أعد عباده لاستقبال رمضان وإن لاستقبال الضيف الكريم آدابا ينبغي أن يتحلى بها المسلم الذي رزقه الله العمر والحياة والصحة ليلقى رمضان أولها وأولاها لزوم الاستقامة والتقوى فالاستقامة على الطريق هي أعظم الكرامات التي يهبها الله تبارك وتعالى للمؤمنين فاستقيموا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم فالاستقامة على الدين والتنكب عن سواء عن سوء السبيل والتمسك بالكتاب والسنة فيما جل وقل أو خفي أو كبر في جميع شؤون الحياة هو الاستعداد الأول والكامل لرمضان ثم ثانيا إصلاح القلوب بالتوبة والاستغفار هل فرطت في جنب الله في شيء مما ينبغي التوبة منه تب إلى الله ثم أكثر الاستغفار حتى تدخل رمضان وقلبك صاف من كل الشوائب التي من أجلها أن تؤخرك عن الالتحاق بركب الرحمن في شهر رمضان الأمر الثالث هو التدرب على الطاعة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان تدريبا واستقبالا لشهر رمضان فدربوا أنفسكم على الطاعات في هذا الشهر حتى يسهل عليكم التواصل والاستمرار في شهر رمضان رابعا تنظيم العبادات فليحاول كل منا أن يعد ما يريد أن يفعله في رمضان وينصبه نصبا ماذا تريد أن تفعل من القيام ماذا تريد أن تفعل من الصيام طبعا الصيام كل الشهر ماذا تريد أن تفعل من قراءة القرآن ماذا تريد أن تفعل من صلة الأرحام ماذا تريد أن تفعل من التعلم لا بد من من التزود والاستعدادات بالعبادات المتنوعة التي تريد أن تفعلها في رمضان نظمها من الآن وأعد ربك أن تلتزم بها فإن الله سيعينك وسيسهلها لك للقيام بها في رمضان وستكون لك غنيمة زائدة على الغنائم الكثيرة التي يهبها الله عباده في رمضان زد على ذلك اصطلح مع الناس أدي حقوق الناس بل وحقوق الله عليه فمن كان عليه صيام فليقضه قبل رمضان ومن كان له دين أو عليه دين للناس فليؤدي هذه الديون ومن كان بينه وبين أخيه شحناء أو عداوة أو بغضاء فليصطلح قبل رمضان فإن أعمال العباد تعرض كل أسبوع مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر الله تبارك وتعالى لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين بينهما عداوة أو شحناء فيقال أنظرا هذين حتى يصطلحا فإياك إياك أن يدخل عليك رمضان وأنت تحمل غلا أو حقدا أو عداوة لأخيك المسلم اصطلحا حتى لا يقال فيكما أنظر هذين حتى يصطلحا أخيرا عود نفسك على الدعاء عود نفسك على الدعاء فإنه في آيات الصيام لم يذكر الله تبارك وتعالى عبادات خاصة بأسمائها غير هذه الثلاث الصيام والدعاء والاعتكاف كتب عليكم الصيام ثم قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي ثم وهم عاكفون في المساجد فهذه العبادات يعينك عليها الدعاء الدعاء يعينك على الدعاء وعلى سائر العبادات فندعو الله تبارك وتعالى أن يرطب ألسنتنا بالدعاء وأن يبلغنا رمضان وأن يتقبله منا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين All you brothers and sisters in Islam I urge you just as I urge myself to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings. Here are we in the last half of the month of Sha'ban. This is the period that will take us directly to Ramadan. Are we ready to welcome Ramadan? It is Allah subhanahu wa ta'ala himself that prepared his servants to welcome Ramadan. It was in this blessed month, the month of Sha'ban, that the verses of fasting were revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam that Muslims should fast in the month of Ramadan. That was the first preparation for the Muslims to welcome Ramadan. Here are we in the same period how should we prepare ourselves to welcome Ramadan? The first thing is to maintain our steadfastness. This is the most important thing. Let Ramadan come to us while we are in the most perfect stage of Iman. Let Ramadan meet us while we are holy, pleased with our religion. Let us be very strong in faith. When Ramadan will come to us, this is a sign that we are already prepared. We are prepared to meet the period. Because the period is a period of steadfastness, is a period of devotion, is a period of commitment. If you are weak in faith, you are not ready for the, for the season. Let us strengthen our faith, maintain our tawheed and be focused in our act of worship. This is the first, the foremost and the most important way to prepare for Ramadan. The second thing is to go to specifics. Rectify your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala through repentance from all that you, you know that you are perpetrating of major and minor sins. Cleanse your heart by repenting to Allah subhanahu wa ta'ala and by copious seeking of Allah's forgiveness and that is istighfar. Let us start to engage in copious istighfar. If you don't do istighfar after every prayer, start it now. If you don't do istighfar after any period that you observe or you remember that you are wanting or lacking in one thing or another, start doing it now. This is a preparation for the month of forgiveness. As we are aware, and we shall remind ourselves, inshallah, in the next sermon, that Ramadan is a period of general amnesty and forgiveness for whoever is a believer and whoever does the activities of Ramadan in fact and longing for Allah's reward. The next is to mend your relationship with Allah and with mankind if you have any debt of Allah subhanahu wa ta'ala on you that you are yet to settle, settle in before Ramadan. You have some fasting from the last Ramadan which you did not pay back, do it in the month of Sha'ban before Ramadan catches with you. If you have debt of people on you and they are suffering and you have the means to pay back, this is the time to do it before Ramadan. Otherwise, if they raise their hands and pray against you, you will never enjoy your Ramadan. If you have anybody that you have cheated, you have dealt with mischievously, seek for his understanding, mend your relationship, because as you are all aware, every week our deeds are presented to Allah subhanahu wa ta'ala twice on Mondays and Thursdays. And the Prophet said, Allah will forgive all those whose work and deeds were presented in the state of Iman, those who do not associate partners with Allah, except two people who are in active animosity with one another do not even speak or talk to each other because of grudges. Who plan evil against one another because of worldly things. Muslims. Allah will say for these two, wait until they reconcile. We will not even look at their deeds, let alone forgive their sins until they reconcile. So please, Make sure you reconcile with anybody you are having any active animosity among your brothers and sisters in Islam before Ramadan. When you do that, you are preparing for Ramadan. Again, drill yourself on ta'ah, on acts of righteousness. That is why the Prophet used to fast copiously because the most manifest form of worship in Ramadan is fasting. So let us continue to fast copiously in the month of Sha'ban. We have said, according to Aisha radiallahu anha, that the Prophet used to fast the majority of the month. Let's do it. And again, let's prepare a budget of deeds in Ramadan now. What amount of prayers do you want to do it? How do you want to do it? Learn it and know how to do it perfectly. What amount of wealth you want to spend in Ramadan, in charity, in act of good to your kids and kin, to your colleagues in the university. Some of us are more buoyant, more buoyant than the others. Budget it from now. And make sure you promise Allah subhanahu wa ta'ala that you are going to spend that amount in charity. Allah will assist you and will give you more to give for that purpose. Finally, dua. Dua. This is the sword of the believer. I said in Arabic that there are three acts of worship, specific acts of worship that Allah mentioned in the verses of fasting. Fasting, then dua, then i'tikaf. We need to engage copiously in prayers for our good, for ourselves, for our family, for the country for our communities. Our predecessors used to pray six months before Ramadan. May Allah elongate their lives to reach Ramadan. And when they reach Ramadan, they pray copiously that may Allah accept their deeds in Ramadan. So let us do this. May Allah subhanahu wa ta'ala extend our lives to witness the coming Ramadan and may He enable us to easily devour uh, commit ourselves to sincere worship and righteous act to our kids and kin brothers and sisters in Islam and in humanity. Dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai muna neman agajinsa muna neman shiryarsa duk wanda Allah ya shirye shi babu wanda ya sai batar da shi duk wanda Allah ya kyale shi ya bata babu wanda ya sai shirye da shi wanda masu bayar da gaskiya Mana masu bayar da shaida da gaskiya cewa babu wanda ya cancanta abauta ta masa face Allah madaukakin sarki shi kadai ke bashi da abokin tarayya mana masu bayar da shaida da gaskiya cewa annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ko annabawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda suka fita tafarkin sa da ke ta izaran tashi alqiyama ya kuwa al'ummar musulmi mana cike da godiya ma Allah madaukakin sarki bisa ni'imar rayuwa da lafiya gashi yanzu mun kai tsakiyan watar sha'ban yanzu nan da sati biyun Allah ya bar mu da rai da lafiya za mu shiga watan ramadan babban bakonmu na shekara kenan gashi nan ya don faro ya kwankwasa mana kofa yana gaya mana cewa saura sati biyu gani nan ina zuwa me kuka shirya mun to Allah madaukakin sarki da kansa shi ya fara shanta mummunai domin silale maraba da watan ramadan ta hanyar saukar da ayoyin azumin watan ramadan a watan sha'ban a irin wannan wata kuma tana iya daga ƙarshe-ƙarshensa Allah madaukin sarki ya saukar da ayoyi da ya wajabta azumin watan ramadan wannan kimtsi ne cewa akwai wani babban bako ya kuta zuwa in ya zo ga abin da za ku yi a cikinsa to yana da kyau mu abda wannan kira na Allah madaukakin sarki cewa mu kimtsa ma Ramadan kuma mai kimtsin yadda ya dace akwai irin kimtsin da ba a faɗa akwai waɗanda kuma ake faɗa da muke faɗa a nan shine wanda aka iya yin ganganci ko mantuwa da shi wanda ba ba faɗa shine wanda daman kowa yakan yi ƙoƙarin tanadinsa abinda za ka yi buɗe baki da shi so da dama ai ba sai an ce maka ka tana da ba ko to abinda ake faɗa shine jaririn ruhi yadda zaka amsali ramadan to a dunkule abubuwa guda biyar abu na farko shine daidaito bisa kan tafarki madadici al-istiqama kai kokari kaga tun daga yau duk abinda zaka yi ka zanto kana da tabbacin cewa abu ne wadda Allah ya yarda abu ne kana yin sa haka Allah da manzansa suke so a yi shine istiqama kuma wannan ne babban karama da Allah yake bawa waliyansa da Allah yake ba manai, ya zanto suna kan tafarki madaidaici a abin da za su faɗa a abin da za su aikata a abin da za su yi a abin da za su bari so mai ƙoƙari mu tsaya anan annabi alaihi salatu wasallam yake cewa istaqimu wa lan tahtu ku yi kokarin tsaya akan tafarki ba zai yiwu ka tsaya 100 bisa 100 ba saboda in zaka yi zama 100 bisa 100 to ai ka shiga ajin annabawa kenan a dan adam dole zai dan zame amma kada ka bari zame su tafi da kai kaga alamar ka zame sai ka kokarin ka dawo haka kai ta kulawa wannan shine babban kimti shine kimti da ake bukatar musulmi ya kasance a kai a kowane lokaci to in ramadan ya kuso ya kusa haka ya dace mazanto cikin wannan kimtsawa din to sai kuma wato babban abubuwa na farko tuba da yawan istighfari tuba daga duk abin da ka san kake yi mummuna wanda Allah madaukakin sarki ya sani to kai shirya da Allah tun yanzu kafin ka shiga ramadan ka tuba saboda in kai da ka shiga ramadan da datti baka tuba ba to fa kafin ka iya tuba a ramadan din yana iya dau lokaci kuma in ka yarda ramadan ya zo ya shiga har ya fita har ya wuce baka tuba to ka zanto hasararre saboda ka mu yawaita istighfari mu yawaita tuba abu na biyu mu gyara alaka tsakaninmu da Allah da mutane mu biya bashin Allah in akwai wanda ake bansa azumi bai rama ba to sha'aban shine lokacin karshe Allah ya bayar da shekara guda to in sha'aban ya zo to lokacin ya zama tsokakke kenan sai mu dage mu karasa in kana da wata matsala da wani bawan Allah wanda ka kulle shi kai ka san kai ne azzalimi to maza ka shirya maza ka neme shi ku shirya kamar Ramadan as-sulhu khair ka yi sulhu da duk wanda kuke gaba da shi akan wani abu wanda yake ba abun gaba ba ne annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa mana ingantaccen hadisi cewa ranar alhamis da ranar litinin ana ɗaukar ayyukan bayi zuwa ga Allah madaukakin sarki sai ya gafarta ma duk bawan da baya shirka sai mutane biyu da ba sa ga maciji da juna sai Allah ya ce aikin wannan da wannan ku aje har sai sun shirya ku ajiye waɗannan aikinsu har sai sun shirya to dan Allah za ka so ramadan ya shigo maka a ce ajiye aikinka saboda ka a yi sulhu Allah madaukin sarki yana son musulmai su zanto ibadallahi ikhwana bayan Allah masoya ɗan uwan juna abu na gaba kinsa nau'in wato yi wa kanka drilling tarbiya akan ibadoji da ake yi a Ramadan yi kokarin fara tun yanzu kafin Ramadan ya zo ka riga ka saba ba za su yi maka nauyi ba sai dai ka tsora akan Ramadan ba kuma tukun ka koya ba shi yasa annabi ya yi ta azumi a wannan wata na Sha'ban to haka da sallah da neman ilimin alkur'ani da karatun alkur'ani da bayar da sadaka da sauransu mu koya ma kanmu dagewa a kansu tun yanzu kafin ramaba sanan na gaba ka yi budget makanka abin da kake so ka yi a ramadan shiri don gobe mai kake so ka yi ka tsara tun yanzu domin in kai wannan tsarin yan ramadan in ya kada ka gaza a kan wannan sai dai ka tsara kuma in kai haka tsakaninka da Allah Allah zai taimake ka a kai abu na gaba jama'a shi ne addu'a mu yawaita addu'a kuma shi ma yana daga cikin manyan ibadodi na Ramadan din wanda nake cewa ibadodi ke babbu a ayoyin azumi sune wannan azumi sai addu'a sai itikafi to lallai mu kokarta mu ƙara kaimi wajen addu'a in ba ka addu'a ba an yi sallan farilla akwai wanda da an gama sallah furr a gurguje kamar suna jira abinan ne a gurguje suke bar masallaci babu zikiri ballantana su yi addu'a akan matsalolinsu ballantana matsalolin al'ummar su ballantana matsalolin al'ummar musulmi gaba in ba mai yawan addu'a ba ne kai to yanzu ka fara hmm? annabi salatu wassalam ya ce Allah yana karɓan addu'a dubura salawatil maktubat a bayan kowace sallah ta farilla in ka zama azkar ɗinka da annabi ya koyar yi addu'a ba na ce dole ne ka zauna a matsalar ka yi addu'a ba amma bayan sallan ka yi addu'a ko da kana tafiya ne ka yi addu'a mu roƙi Allah madaukakin sarki bakin mu ya zanto ya saba da addu'a ya saba da addu'a Allah yana ƙaunar mai addu'a a cikin addu'a akwai nuna kankan da kai ma Allah madaukakin sarki kuma shine abin da Allah yake so shine ma maksudin ibadati mali Allah ya bamu dama ya sauwake mana waɗannan ayyuka na kimtsi ma Ramadan Allah madaukakin sarki ya tsawaita rayukanmu maga watan ramadan ya sa mu yi karɓaɓɓun ayyuka a cikinsa allah madaukin sarki ya ƙara ma wannan makaranta ta mu albarka ya ƙara jagoranci na hikima da bashira mai shugabanninta Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko banta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guje mata innahu ala zalika qadim wa bil ijabati jadir aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu wal ghafurur rahim qumu ila salatikum yarhamkumullah الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله